يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحث أتشيغ بنكراتم للتاف اللؤلؤ والمرجان بما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم محمد فؤاد عبد الباقي زام تاشي شافنا شاترة a ƙarƙashin babi na sha biyar na shibabi na sha shida ko za mu tashi kan hadisi na sha bakwai sha bakwai ko? ko ishirin da ishirin da takwas ka eh, babi na sha bakwai shafi na hadisi na ishirin da takwas a yau biyar ga watan rabi'u thani wata na hudu cikin jerin watannin hijira shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ranar 15 ga watan daya shekara ta 2016 da haifar annabi Isa alaihi salam hadisi na 28 mala ce hadisu Anas radiyallahu an shine hadisin Anas Allah ya yarda da shi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yu'minu ahadukum ɗayanku ba zai zama mai cikakken imani ba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi har sai ya so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa na alkhairi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi a kitabul iman kitab na biyu cikin jerin kitab kitab da i a cikin bukhari a kuma babi na bakwai babu min al-imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi babin da ke ɗauke da hadisin da ke bayanin cewar ina daga cikin imani mutum ya so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa to wannan shine lafazin ruwayar imam bukhari da imam muslim ya haɗu da shi akan rawaitarta lafazin kuma imam muslim ya rawaice shi da wannan lafazin da muka karanta yanzu sai dai shi bayan lafazin wato ainihin la yuminu ahadukum hatta yuhibba daidai li akhihi ya zo da wato ainihin kokwanto a lafazin akhihi din sai ce hatta yuhibba li akhihi aw li jarihi har sai ya so wa ɗan uwansa ko maƙocinsa to shine bambancin da ke tsakanin lafazin ruwayar imam bukari da imam muslim sannan har wayo imam muslim ya rawace shi da lafazin wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa Allah kenan la yu'minu abdun babu wani bawa da zai yi imani cikakke hatta yuhibba li jarihi har sai ya so wa makocinsa au qala li akhihi ko yace sai ya so wa dan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abinda yake so wa kansa to wannan lafazin mai buɗewa da rantsuwar wallabi nafsi biyadihi ruwayar imam musulunci. kuma ta zo cewa la yu'minu abdun maimakon la yu'minu ahadukum ko hatta yuhibba li akhihi nan sai ta ce hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ku kwanto cikin lafazin li akhihi da li jarihi sai sharhin wannan hadisi manzo yake cewa la yu'minu ahadukum sai malamai suke cewa abinda ake nufi da kore sunan imani a wannan gaba da manzo ya ce la yuminu ahadukum ɗayan ku ba zai yi imani ba in ka kalli korewar imanin ake korewa la yuminu ahadukum ɗayan ku ba zai yi imani ba a hakan ka kalla za kamar ana kore imanin baki ɗaya ko to shine sai malamai suke cewa abinda ake nufi da wannan kore sunan imanin ga ɗayanku da aka ce la ahadukum ɗayanku ba zai yi imani ba abinda ake nufi cikar imanin ake korewa ba imanin duka ba to shine in ka tashi fassarawa ta garai sai ka ce la a ɗayan ɗayanku ba zai zama mai cikakken imani ba an fahimta shi ne ka fito da wannan bayanin da malamai suka a cikin fassarar ta kai tsaye suka ce kamar yadda haka ya fito fili karara a ruwayar da ibn hibban ya rawaita mai lafazin da ke cewa la ya bulogo abdun haƙiƙatar imani babu wani bawa da zai isa haƙiƙanin makurar imani in ka je makurar abu ai ka gama ciki. ya gama cika an fahimta ko to shine sai suke cewa ma'anar haƙiƙa din da aka ce la yablughu Abdul. haqiqatal iman Abin da ake nufi haƙiƙanin cikar imani bawa ba zai kai haƙiƙanin cikar imani ba har sai ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa na alkhairi suka ce abin da ya sa kuwa ya zama sai dai a fassarar cewar cikar imani ake korewa ba imanin duka ba suka ce saboda zamantowar lallai wanda bai siffatu da wannan siffar ta so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa na alkhairi ba ai ba a kiransa kafiri tun da dama kishiyar imani kafirci kishiyar kafirci imani ko to babu wanda zai ce mutumin da ya musulunta in ya zama yana so wa kansa wani abin alkhairi amma baya so wa waninsa wannan alkhairi ai ba a ce masa ya kafarta ko ba wanda zai ce dan ya ce wallahi ina son wannan yarinya ce to kai ka ban mun mana ce kai gaskiya ni da kaga kaina nake son kaga ba za ka ce masa dan ya ki maka wannan kuma yana so kansa to kai ka kafirta kawai kai kalmar shahada ba a ba za ka gama haka ba ko to wannan yasa sai aka ce to ashe ba imanin ake bukata a kore duka ba cikarsa ake mana sau da haka ɗayanku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa na alkhairi sannan malamai suka ce shi yasa shi kansa malam imam bukhari ana ake gane fiqhunsa da zurfin fahimtarsa ta addini sai wa hadisin suna babi cewar babun al imani ko babun minal imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi babun da ke bayanin ina daga cikin ta'adojin imani yana daga cikin yanki-yanki na imani masu sa cikar imani masu hukunta fifitar wani akan wani daga cikin al'ummar musulmi ko muminai ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka shi ma sai nuna ashe ba a fita daga cikin imanin ba ana ciki ko amma mai tun da kana mumini kuma ga wani aiki na imani in ka yi karuwa imanin zai yi tun dama an gaya mana imanin nan kashi-kashi ne har kashi gida saba'in da da ɗoriya ko da muka yi to shi ne yake cewa daga cikin irin abin da yake sa ka samu wata ɗoriyar akan wacce kake da ita in ka zama kana so ɗan uwanka abin da kake so kanka na alkhairi to ka sake samun wani kaso daga cikin kaso kaso na imani da ike sa wani ya fifici wani a tsakanin mummina sai manzo yace hatta yuhibba li akhihi har sai musulmi ya so wa dan uwansa ko sai mumini ya so wa dan uwansa haka lafazin ya so da muka karanta ko to akwai ruwaya da ke gurin alisma'ili ta hanyar rauh dan Hussein al-mu'allim ita kuma abinda take cewa hatta yuhibba li akhihi muslim har sai ya so wa ɗan uwansa musulmi imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai ya so wa ɗan uwansa musulmi wannan ruwayar sai ta yi bayanin ‘yan uwantakar da annabi yake nufi a wannan hadisi ko wanda da ba a kawo ta ba aka tsaya iya wancan lafazin za ka iya caye to abinda aka sani ‘yan uwantaka a dai maganar harshen larabci da ƙur'ani isauka da shi shi ne wanda uwa ɗaya ta haɗa ku ko uba ɗaya ya haɗa ku ko uwa da uba suka haɗa ku to da haka kamar hadisi yana cewa imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai ya so wa ɗan uwansa na dangi irin abin da yake so wa kansa na alkhairi an fahimta wani zai iya tibire ce wannan shine ma'anar hadisi to sai wannan lafazin yake cewa a'a yan uwantaka mafi koli mafi daraja ita annabi yake nufi domin dama shi an aiko shi isar da sakon addinin musulunci da haka bayanansa da yake yana yi ne akan shari'a akan dokokin Allah akan tsarin addinin Allah to ƴan uwantaka ta addini sama take da ƴan uwantaka ta dangantaka saboda haka imanin ɗayanku ba zai taɓa cika ba ko ɗayanku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa musulmi irin abin da yake so wa kansa na alkhairi ai ma'ana tana fitowa ko to sannan da manzo yake cewa ma yuhibbu li nafsihi sai ya so wa kansa irin abin eh, imanin ɗan ku bai cika hatta yuhibba li akhihi sai ya so dan uwansa sai ce ma yuhibbu li nafsihi irin abin da yake so wa kansa in ka tsaya iya wannan lafazin da muka karanta irin abin da yake so wa kansa to ruwaya da ta gabata ta al-ismaili ta hanyar rau dan Hussein al-muallim sai ta ƙara bayani na cewa hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khairi min al-khairi shi a fassarar in za yi fassara cikakkiya sai ka ce imanin ɗayanku ba zai cika ba ko ɗayanku bai zama mai cikakken imani har sai ya so wa ɗan uwansa musulmi irin abin da yake so wa kansa na alkhairi an fahimta ko to haka wannan ƙari ya tabbata a gurin imamun nasa'i da ibnu manda sai zamanto wannan ƙarin shi kuma ya tantance mana shiyar da ake buƙatar wannan san ya kasance cewar imanin ɗayanku ba zai cika ba ko ɗayanku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa musulmi irin abin da yake so wa kansa na alkhairi ma'ana ina son zai faɗa kan alkhairi kaga wannan ya fitar da abin da ba alkhairi ba ne ba shi ake magana ba tunda yana faruwa ai ga wanda zuciyarsa ta riga ta gurbata ya riga ya sau hanya a harkarsa ta watsewa har sai ka je gayyatar abokin watsewarsa ga ko ta ya samu musu ko ya je ya shirya da ita to ma haɗa guri kaza a daidai hotel kaza kaza kaza za a yi lalata kuma sai ka je wa abokin watsewarsa waya gafa wata ta samu kaga ya wa kansa ya wa dan uwansa irin abin da yake wa kansa na alkhairi na sharri kaga ba shi ake magana ba an fahimta ko a to abin da ake nufi na alkhairi dan ka fahimci inda maganar manzo ta saka so da haka in ka dauko wani abu na misali wanda ba na alkhairi ba to ba shi manzo yake magana to shi ne sa malamai suka ce to abinda ake nufi da alkhairin dukkan wata biyayya ga Allah alkhairi ce dukkan wani abu halattacce da Allah ya halatta wa bayi yayi domin su bai khalaqa lakum ma fil ardi jami'an to alkhairi to abin da yake na bin Allah da kake so wa kanka ka kasance a kai to ka so wa ɗan uwanka musulmi in kai haka ka so masa alkhairin da ka so wa kanka abin da kake so wa kanka na abubuwa halattattu da Allah ya samar a ban ƙasa to ka so wa ɗan uwanka ma irin waɗannan abubuwan na alkhairi kana son ka mallaki gida so wa ɗan uwanka musulmi ya mallaka kana so ka mallaki mota so wa dan uwanka musulmi ya mallaka ai waɗannan hal ne da za zo duniya baka mallaki mota ba baka mallaki gida ba mai cewa dan an fahimta ko to abubuwan da suke na alkhairi na bin Allah da halattattun abubuwan da Allah ya hore wa bayi da kake so ka samu to ka so dan uwanka musulmi irin wannan abu su ake nufi shine min alkhair da haka ruwar Imam Muslim <clears throat> da ta zo. sai ta tarkato ɗan abubuwan ta gami lafazin ruwayar imam ahmad tana cewa la ya bulogo abdu haƙiƙatar imani hatta yuhibba hibbalin nasi ma yuhibbu li nafsihi min kha'iri. bawa ba zai kai matukar haƙiƙanin imani ba zama imaninsa ya cika haske ya so wa mutane kaga sai ta da ƙara an ce dan uwanka musulmi a ba guda ɗaya yake nufi ba komai yawansu duk musulmi dan uwanka ne duk mutane da suke kan tarba ka so musu alkhairin da kake so kanka malam hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansu da rahama a cikin fatuhul bari a ƙarƙashin bayanin da iya akan wannan hadisi sai ya zo da wata fa'ida wata ƙaruwa sai yake cewa ƙalal kirmani cikin manya-manyan malamai da aka yi wanda ake cewa alkirmani ya ce wa minan imani aiban har wai yana daga cikin cikar imani an yabghudha li akhihi ma yabghudhu li nafsihi min ash-sharri mumini ya kiwa ɗan uwansa mumini irin abin da yake kiwa kansa na sharri an fahimta ko ce manzo ya wadatu daga faɗo shi saboda ya riga ya faɗi kishiyar akwai abuwan dan ka faɗi kishiyar ba sai ka faɗo kishiyar ba in dai har za ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka na alkhairi to ai za ka samu kanka kuma ba ka son shari ya same ka ko ba ka son shari ya same ka tun da ba ka son shari ya same ka kuma an ce kakka so wa ɗan uwanka sai abin da kake so za ka so masa shari kenan ba za ka so ba to lafazin kansa ka tsaya ka mai da hankali ka fahimce shi ina gaya maka bayan ka so masa abin alkhairi to kuma ka ƙi masa abin da yake shari an fahimta ku? ma'ana hadisin yana da ɓarya biyu ɓaryar farko imaninka zai samu cika in ka zama kana so wa ɗan uwanka mumini irin abin da kake so wa kanka na alkhairi kuma kana ƙi wa ɗan uwanka mumini irin abin da kake ƙi wa kanka na shari shine cikar magana sai manzo ya faɗi ɓaryar farko wanda in dai ta sami gindin zama ana kanta to ta biyan ma za ta samu saboda a ce aka sai alkhairi da kake so za ka so masa shaɗi kuma ba ka san su da kai kaga ba magana ka so masa shi an fahimta ko to sannan bayan haka ɗaya bijimin malamin ibn rajab alhambali Allah ya ji ɗansa da rahama shi ma sai ke cewa dukkan wannan abin da aka faɗa daga farkon hadisin nan zuwa ƙarshe na cewar imani ba zai samu cika ga musulmi ba har sai ya kaunatar wa dan uwansa irin abin da yake kaunatar wa kansa na alkhairi yace to haka na samuwa ne haka na faruwa ne idan aka samu cikar kubutar zuciya daga kullata daga ha'inci daga kushe idan zuciyar bawa ta kubuta ta zama wato lafiyayya sumul kalau daga kullatar dan uwanka ko musulmi daga yi wa dan uwanka mumini kushe daga tunanin ka ha'inci dan uwanka mumini to anan ake samun ka so masa irin abin da kake so kanka da alkhairi amma in dai da ɓarɓashin kushe a rai hasadan to ba za ta bakka ka so wa ɗan uwanka irin abin da kake so kanka na alkhairi ba in dai da ƙullata a zuciya to ba za ta bakka ka so wa ɗan uwanka musulmi irin abin da kake so kanka na alkhairi ba sau da wannan ƙullata ita za ta sa karkarin kai baka ƙi a ce yanzu wani abu ya zo ya doke shi ya tarwatse ba ko wannan kushen Shi ne zai sa karkajin ina ma ya koma fankan fayau duk wani abu da yake da shi ya zama babu cito ana samun wannan ne idan imani ya samu guri ya zauna ikanena ya zuciya to za ka nemi kullata ka rasa tsakanin wanda yake kan abin da kake kai na imani da kai da shi za ka nemi wato magana ka yaudari mutum ka ha'ince shi ka rasa za ka ne magana ka kullace shi karka kwana da shi kana tashi da shi faɗo maka ka tashi za ka kwanta ya faɗo ma a rai kana cizon yatsa to in ka ji duk irin wannan to magana ce ta cewar zuciya bata gama samun wato girkuwa daga wato ainihin imani ba amma in imani ya samu dama ya kanene ta to za ka nemi waɗannan abubuwan karasa imani ya cika sai ga duk abin da kake so kanka na alkhairi kana so ya samu dan uwanka musu ko baka fatan wani abu mara daɗi isa shi dan uwantaka ta kai da annabi yake cewa almuslimu akhul muslim Allah yake cewa innamal mu'minuna ikhwa to saboda haka malam ibnu rajab yace kai a dunkule dai abin da ya dace da bawa mumini ya so wa ‘yan uwansa muminai duk irin abin da ya san yana so wa kansa na alkhairi kuma ya kyamatar musu dukkanin abin da ya san yana kyamatarsa ga kansa na shari ice idan ya ga wata tawaya a tare da ɗan uwansa musulmi da take da alaƙa da addinin Allah wanda shi ne jigo na alkhairi to ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin ya masa gyara domin so yake yadda ike yin addinin nan yadda Allah ya ce manzon Allah ya koyar a karɓa masa ya dace da falala da baiwar da Allah yake wanda suka yi haka to ya so wa uwansa musulmi da yake cikin matsalar yin ba daidai ba irin wannan abin da yake so kansu sai ya mai gyara zai kai ga cimma yin irin abin da yake yi su kubuta su tsira tare gaba to wannan a abin da ya shafi a rayuwance kenan ta ɓangaren addini da kuma matsala da take da alaka da ka da mahalicinka abin duk da kake ƙoƙarin ka yi a sallah a azumi a zakka a haji a wasu ibadu na yau da kullum da ubangiji yake bukatar kai masa kaga kana yin su tsab tsab daidai gwargwadon iko to da zara kaga dan uwanka musulmi ina da matsala a su to tunda kana so kanka alkhairi gashi kuma kana karin kana cin masa to wani dan uwan naka ma aiki ya same ka wane ai kaza da kake ba haka ake kaga daidansa ga gyaran sa to sai zama ka so masa alkhairin da ka so wa kanka kake tafiya akai ya samu shi ma abin da zai samu irin abin da zaka samu na alkhairi baka kyashi baka kullata baka jin kada fa ya samu abin da zaka samu a'a ya samu kai ne sanadi gaba ta kai ka an fahimta ku to haka ake so ba ma mun haka in ka dawo abubuwan ah to wanda yake kokarin dan uwansa musulmi mumini Ida ce da samun alkhairin lahira aljannar ubangiji da yaddarsa to daga kuma duniya ai kaga abu ne mai sauki i taimaka maka ka cimma samun mota da kake so ka samu abu ne mai sauki i taimaka maka ka cimma samun gidan da kake so ka samu abu ne mai sauki i taimaka maka ka cimma samun bukaman da kake so ka samu ayi da kai kai ma ka lasa mai sauƙi ne wannan saboda bai kai wancan abin daraja da kima ba mai ɗorewa da babu ranar ƙarewa wannan za ku tafi ku bashi ko kuna son sa an fahimta ko to wannan shi ke nuna cikar imani na bawa Ɗan uwansa musulmi duk abin da yake so kansa na alkhari yana so masa shi duk abin da yake kiwa kansa na shari yana ki masa shi to bayan wannan akwai hadisi da yake faɗar irin falalar da za ka samu in ka tsayu akan wannan ba wai iyaka kai ga samun cikar imani shikenan ka ji eh, imanin ka cika ka samu daraja to akwai abin da Allah ya tanada manzo yake cewa me so a nesanta shi daga wuta mutuwarsa ta zo masa yana wato ainihin mai ba da gaskiya da Allah irin mutuwar dace da ake cewa mai so mutuwarsa ta zo masa a dace to ya yi wa mutane irin abin da yake so su yi masa in aka nisan taka daga wuta yana za da kai aljanna a dama dafa fitakar da muke kenan kan mu shiga wuta mu tafi aljanna to sai annabi ya ce mai so a nisan tashi daga wuta tazarar da wato ba maganar ranar haduwa kuma mutuwarsa ta zo masa a dace to ya riƙa wa mutane irin abin da yake so su yi masa ba wanda zai ce baya so mutane su kyautata musu to kyautata musu kowa baya so mutane su muna na masu to muna na musu to ku in ka tafi akan wannan zaka zauna kowa lafiya alaƙa ka da bayan Allah za ta zama gare da kyau kuma in kai haka ka da mahalicci ma ta yi kyau saboda shi ya aiko manzansa yace ka tafi akan wannan tsarin kaga ka bi abin da ya saka to shine abin da manzo yake so mu fahimta mu koya a wannan hadisi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair ko wa yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi min ash-sharr Wannan wannan shine abin da ake so saƙon da ake so kowannen mai tafi da shi akan wannan hadisi sai malamai suka ce sai abin da aka ƙaru da shi ko wannan hadisi yake koyar da mu wannan hadisi na sanar da mu cewar muminai matsayi matsayi ne mataki mataki ne wasunsu sun fi wasu cikar imani wanda aka same shi ina so wa kansa alkhairi ina so wa dan uwansa musulmi alkhairi to yana cikin yan koli sa ya cika wanda kaga kuma kansa kawai ya sani inda da muke faɗa daga su sai su sai matansu an fa eh an gane ko <laughs> to wannan rashin cikar imani ce take haifar da haka rashin cika imani shi take da in imani ya tumbatsa ba za a yi ai an fahimta ku to wanda yake a wannan matsayin sai ka ce yana cikin waɗanda suke masu laifi laifin da bai kai a ce masa ya kafurta ba amma dai akwai raunin imani da kuma wato ta wayarsa. an fahimta ku raunin imani ne yake sabbaba haka a aminta da kai a yadda da kai a ce in wannan abin naka ne da ƴan uwanka musulmi kowa ya samu ce to ai yayi kyau ya muka ji wani yana cewa shi ka bai zo ba a matsala aka samu a hanya muna nan muna duba fayil din ne fayil din da ba za ka gani ba an bugar da ku da fayil an ce a cross checking ake yi da zami kaza kaza zami waye waye ji shiru eh. <laughs> malamai suke cewa wannan hadisin yana koyar da mu yana daga cikin sharaɗin cikar imani ka so wa ɗan uwanka irin abin da kake so wa kanka na alkhairi wannan ya haɗar da dukkan musulmi kamar da ruwayar imam ahmad take ce kaso wa mutane don an ce musulmi ba ana nufin kwaya ɗaya ba a'a duka eh, aka ce to ai musulmi aka ce kuma yaya na ma musulmi ne mata mata mata ma musulma ce ce to su kaɗa ne musulmi su ko kake so banda sauran musulma su ‘yan uwantakar da ke tsakaninka da su ta musulunci kaya ki ce an fahimta ko a to duka ake nufi sannan bayan haka wannan hadisi yana sanar da mu daga cikin alamomin da ake gane yan uwantakar musulunci ta gaskiya a ga kana so dan uwanka musulmi abin da kake so kanka a ga kana ki masa abin da kake kiwa kanka amma in aka same ka abin da kake so kanka na alkhairi ba shi kake so dan uwanka musulmi ba abin da kake kiwa kanka na shari ba shi kake kiwa dan uwanka musulmi ba to ai magana cika imani bata taso yan uwantaka ta samu matsala ta gurɓata. to kaga duk da wannan fahimtar babu dalilin da zai sa a ɗauki fayil ɗinka a ɓoye don kaya ma ƙarin matsayi babu abin da zai sa a nemi fayil ɗinka a rasa kwace ce ya dai je ofis kaza amma ba a ga fitarsa daga ofis kaza ba kuma a je ofis din a tarar babu bai dawo inda ya fita ba ko bai je inda za shi ba daga ko to duk wannan ne yake jawo amma in kasancewar kujerar da kake kai da ba kai bane kuma wani zai zo ya zauna bayan ka to mai mana wannan mai na tashin hankali mai na damun kanka ai ya ci gaba a lokacinka ka samu ƙarin lada da kima a gurinsa da martaba a gurin sauran waɗanda kuke tare ai shi ne ribak shi da ka tura fayil ɗinsa ya ci gaba kana nan a mai martaba da daraja a gurinsa sai ka ji yana addu'a wane da ya riƙe mana shugabancin gurin nan Allah ya ji ɗansa da rahama duk da bai mutu ba ce mu ya mana a lokacinsa muka samu ƙarin mukamin kaza a lokacinsa muka ci gaba da kaza aka kawo mana ci gaba na abu kaza da muka kasa ko ba mu sani ba aka zo aka wayar da kanmu muka fahimce shi muka samu ƙarin matsayi muka iya aikinmu muka ƙware kaza kaza sai ka jana taimaka addu'a kuma yi tsakaninka da mahaliccinka ta kyau shi ka mu'amalanci bayansa ta salon da ya ci wannan abubuwan duk shine abin da mazo yake bukata mu kasance musulmi ya zama zuciyarsa garai take akan dan uwansa musulmi ya ƙaunace shi ya so masa alkhairi ya ƙi masa abin da yake kiwa kansa na shari to ba mutumin da zaka zo kai mu'amala da shi irin wannan wani abu ya same ka bai shiga cikin tashin hankali ba in dai wani abu na daga hankali zai same ka sai ka ga daga ma hankali in wani abu na daɗi ya same ka sai ka ga yana jin daɗi saboda ya sanya yake a gurinka ya sanya ka ɗauke shi an fahimta ku? amma ya ga cewar abinsa ya biyo ta hannunka bulun bukun shuru sannan wani abin wannan fa wanda zaka rubuta ne kawai a masa abu baka rubuta ba kuma an bayar da wani abu ta sama an ce tunda kai ne shugaba rarraba musu sun ji shuru nasu bai tafi ba wanda aka bare ya zo bai zo ba kuma a ce kai hadari baka ja ce to Allah ne da yake yi yadda yake amma mu abin mu daɗi mana haka zan za ka ji faɗi sai raba za mu huta ne wannan azabar da ake mana ko to wannan shine abin da ake in kana so dan uwanka musulmi irin abin da kake so kan kana alkhairi to za a zauna lafiya kaunar juna za ta kai hatta abin da ya shafi maganar zakka da aka ce ai alkhairin da kake da shi ne maya maya aka ce fa ka tsakurar wa dan uwanka ko ka so masa duk da shi ba irin ma yadda ma kake ciki ba za ka abin nan shi ma a yayyafa masa haka aka ce ko ya ji sauƙi da sassauci yawwa ko to wannan abin da za a yi gare shi shi ne zai sa za ta ce idan aka ce alhaji wani ne isa matsala shagonsa na guri kaza ya kama da wuta sai ka ga ya yi zazzabi ba fa shi ne mai kuɗin ba shi wannan an yi zaka yake tsakurawa saboda maganar zakasu ta samu matsala ko eh, kuma ka damu da abin da ya dame shi saboda ka bai san abin da zai taba kuma yana jin an ce alajuwa ne ne wallahi wannan karan a kasuwanci ya yi riba to ya san za a yi wani yayyafi bayan na zaka da ake ko sai gaina na na farin ciki wani ya ne ce wallahi ai alaji wani gan cewa to wannan karan dabdinsa guda kaza kowace ya ci kaza a ciki to ba a kai haka ma yana mana bari an kai haka mu mun san Allah da zamu gona sai ga ana ta munna da abin da ya shafe ka na alkhairi ana ta damuwa da abin da ya shafe ka na matsala saboda me kana so wa ƴan uwanka musulmi irin alkhairin da kake so kanka to wannan shine sakon da manzo yake so la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair abin da muka da Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure kwanta ban harshe Allah ya assalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi man wala wa ba'd wannan yake cewa menene hukuncin wanda duk lokacin da ya zo yin tsarki sai ya ga ruwa a gabansa amma bai ji danshi a kayansa ba shin kowace sallah sai ya yi tsarki ya wanke guraren da yake tunanin ya taɓa eh, idan yi haka ya fitar da kansa daga shakku sautari wasu lokuta yayin da mutum ya kai manzalin balaga ya kuma tura a balagar bai riga ya yi aure ba wasu koyaya tunani na sha'awa ko gittawar abinda zai motsa musu sha'awa ya gitta su sai haifar musu da fitar maziyi wani kuma ba wannan ba ne yanayi ne na abinda wasu lokuta ake cewa sanyi a hausance wasu sinadarai da za su riƙa biyowa ta hanyar fitsari daga jiki daga abin da ake ci yau da kullum da kuma yanayi da ake shiga cikin sanyi matsananci a fita daga zafi irin wannan lokacin da muke ciki da safe a muku sanyi karara da rana a rana in dare yayi kuma a sanyi to canjin ɗabi'ar jiki da kuma abubuwan da ake ci din iri-iri masu sinadarai daban-daban an sa sinadarin don kai lalace to da bai lalace ba da ya je kai kuma abubuwan da za su narkar da abinci na wahal da su to sai su rika fitar da wasu abu da kuma za su rika turowa haka ko shi turo wannan sinadaran an abin da aka iya musu sauran abin da bai barkaɗo ba iya ba a tun kuɗo su haka su taho su rika biyowa wani lokaci ka gani irin wannan to wasu irin wannan suna iya kasance to shi irin wanda ya zama ba maziyi ba ba wadiyi ba wanda zai iya zama cutar sanyi da ake cewa ƙarƙarin farin ruwa ina zuban maka haka ba ba ne ba kuma maziyi ne ba mani ne. to nan magani ya kamata mutum ya nema ko magunguna na gargajiya da na asibitin mutum na amfani da wani zai daina ganin haka in ku a wanda motsawar sha'awa ce take sa to akwai mazi yana da yauki kamar karkashi tsarorai yake wani lokaci sai ya fita baka sani ba sai in hannunka ya kai gurin ka ji yaukin shi mazi to in irin wannan ne za ka wanke ci ga baki ɗaya kamar da manzo i in ya iya taba wani sashi na wandonka baka gani ba amma dai da yiwuwar ya taba baka sani ba to area da kake ga da yiwuwar da taba din ka ya ruwa a gurin shikenan ka samu tsari to in ka in irin wannan ne ka fita daga ko kwantan ibada ka tayi ko bace ba ya fi zama maka tabbas kai haka eh, in ma kuma wancan din ne wankewa za ta sa ka fita daga ko kwantan cewar zaka ibada ba tsarki eh. sannan kuma yake cewa wannan da Allah tsaya shi da addu'a a tsaya su da addu'a game da jarrabawar da suke tsaka da yi a halin yanzu ubangiji Allah ya ba ku sa akan jarraba wannan ku cinye ku zama cinye du eh, ai cinye du irin wannan ana bukatar ba irin ɗaya bangaren ba cinye du ka naka ka na wani eh, Allah ya sa a cinye sannan kuma yake cewa tambayar ta biyu da Allah wace addu'a zai rika yi don haddasa ta rika zama sosai daga cikin addu'ar da Allah ya ji kan mala aminu din da rahama lokacin yana bias to ga principal mu a makarantar gwaleji ATC, a kan ma ya rubuta mana na makaranta ba ma na aji ba da duk ɗalibin ya zo zai iya kai. cewa idan kai karatun ka kai kwami kai kwami kai kwami ka kai ka kawo haddar da kai ta sura ko ta hadisi ko ta wata mas'ala ta addini ko wani abu da fomula da aka baka bayan ka yi to sai ka ce Allahumma inni astawda'atuka ma allamtani ya Allah ina baka ajiyar abin da ka sanar da ni an gane ku Allahumma inni astawda'tuka ma allamtani farduduhu ilayya inda hajati ilai ka dawo min da shi lokacin da na bukace shi ajiya na baka Allah na bukaci kana a kamu wala tansani ya rabbal alamin kada ka mantar da ni shi ya ubangijin ta da ya kaji an gane to in kai kwamin kai kwamin sai kai wannan addu'a in ka so kuma in ka yi sai ka karanta addu'a da manzo yake faɗa Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ani ko Allahumma anfa'ni bima allamtani wa allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni Allah ka amfane ni da abin da ka sanar da ni nan gaba kuma ka sanar da ni abin da zai amfani Allah arzuta ni ilimin da yake da amfani to yayin da kai wannan in abin da ibaka mai amfanin ne ka roƙe shi kuma ya amsa maka to zai ban maka shi ai roƙarsa kai ibaka amfanin ibaka mai amfanin ya baka to ai in yana so amfanin ya ci gaba da zama tare da kai zai ban maka ko to shine sai ka tarkata gaba ɗaya sannan ka so irin yadda ibn taymiya yake Allahumma ya muallima ibrahima allimni wa ya fahimma sulaimana fahimni lokacin za ka fara ce ya ubangiji malamin annabi ibrahim ka sanar da ni kamar yadda kai ka sanar da annabi ibrahim ya wanda ya fahimtar da sulaiman ba fahamna ha sulaiman to nima ina roƙo a fahimtar da ni sai ga sanda kake karatun komai garai ita dama fahimtar darasi ta fi sa ka rike shi ko da wasu 'yan wato ainihin mahaɗai sun kukkubce fahimtar in kana tuno ta sai ta rika zuwa maka da mahaɗar sai ka wato ainihin abin da ke nema tashi to wannan duk zai taimaka sannan kuma babban abu da yake tabbatar da hadda maimaita ta da koma mata in dai ka sa yin abin da kake tsakani da Allah kake dan yardar Allah don taimakon kanka don taimakon ka da addininka waɗannan niyoyin kyawawa a cikin tsarin karatun su suka sa kake yi to da ayin da ka a gaba kake yi kake yi kake nika zai zauna kuma akwai buƙatar karka koma kana waya-waya don kai ya ƙura to wani yana daga ciki abin da yake tabbatar da karatu da haka da aka tambayi imam bukari wai me yasa kake da kaifin haddan na naci da yawan maimaitawa ta komawa abu amma wani ya karanta abu tun da aka yi a aji to ko jira yake ranar jarraban an zo kuma ya gagare to ba lalle ba ne eh, sai ka dage wani kuma yake cewa menene hukuncin daga hannu yayin addu'a bayan karatun tahiyar ƙarshe a cikin sallah in dai kan ai sallama ne ba aya ba hadisi ba maganan magabaci na kwarai akan cewar ka gama tahiya ka daga hannu ka yi addu'a babu wannan a musulunci amma ka idar da sallarka ka gama ka ce assalamu alaikum a addu'o'in da bawa ike yi bayan idar da sallah ya gaga wata addu'a ta ratso da ike so yi mai nuna bukatarsa a gurin Allah kuma yana da masaniyar manzo ya ce Allah na jin nauyin bawan da zai daga hannu ya roƙe shi abu ya dawo da hannun bai amsa masa ba daga wata na daga cikin dalilan amsa addu'a isa ka daga wannan baka da laifi a shari'a masu cewa abin da aka koyar a bayan idar da sallah na addu'o'i da manzo yake yi zikiri ne na ambato ba zikiri bane na roƙo da haka ba a daga hannu zikiri na ambatan Allah irin su subhanallah alhamdulillah da ake yi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah ai ambatan sa kake ta irin su ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum da kake karanta qul huwallahu falaq da nas ai da ambato ne da kirari kake wa Allah ba roƙon yama wani abu ne to amma kalma astaghfirullah me take cewa ya Allah ina neman gafararka me kake cewa yi maka gafara aiko cewar Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika ba roƙonsa kake ba taimake ni an gane ko kaga roƙon kai to in waɗannan yasa ka daga hannu ba mai cewa da me saboda hadisi ne zo cewa daga hannu a roƙi Allah na daga cikin dalilan amsar addu'a an fahimta in kuma kai la'akar cewar mafi rinjaye kirari ya fi yawa a cikin abin da ake ba ka daga hannu ba ba mai cewa da kai dani an fahimta ku shin ya halatta limamin da ya ja mutane sallah da muryar da za ta eh, shin ya halatta limami ya ja wato mutane sallah da muryar da za ta kada zuciyarsu an fahimta? e idan a karatun sallar da zai yi zai yi karatun da zai sa wato zuciya ta raurawa da ambatan allah da yake daidai ne domin allah yana cewa game da su bayi mummuni wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan ana karanta ayoyin Allah suna ƙara musu imani kuma annabi ya ji karatun sahabinsa na jin abu musa ne in ban manta ba iji karatun daɗinsa ya kai ice laƙar otita mizmarin min mazamiri ali dawo ka amma an baka daɗin murya irin daɗin muryar zuriyar annabi dawud ko kuma irin daɗin muryar annabi dawud sai ce ai ya manzon Allah da na san kana jina da na ƙara feƙe maka murya ka ji daɗin da na da maka shi fiye da yadda ka ji kaga wannan sai yake nuna abu ne mai kyau da ba ke sai mazo ce da shi ai yadda kake kawai ya isa ba ma a buƙatar sai ka ƙara kuma gashi na cewa laisa minna man lam ganna. bil qur'an duk wanda ba zai rera alqur'ani a ji dadin sa ma ba ta da ga kuma maganar eh, hadisin zayyinul qur'ana bi aswati ku kawata alqur'ani da muryoyin ku kawata shi fa inna sautal hasana yazidul qur'ana husna annabi ya ce daddaɗan murya tana ƙara wa alƙur'ani kyau an fahimta ku so da haka in zai feke muryarsa isa kan ya gama ko ya cika kirjinsa da hawaye lafiya da daidai ne Allah isa mu da su abin da yake faruwa yake cewa yakan ji sai a ce a ruwa ruwa na kaza a ruwa ruwa na kaza sai ka tara akwai 'yan bambance-bambance a ƙari ko ragi wane ya faɗa a taƙaice wane ya faɗa ta salo mai faɗi to wasu lokuta abin da yake faruwa da yake zaman ɗalibta suke a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam su sahabban sai ka tarar wani ya fi wani kiyayewa duka wani a lokaci guda aka faɗi magana amma wani in ya tashi faɗa zai faɗe ta a dunkule wani ya tashi faɗa zai faɗe ta filla filla kamar yanzu wannan karatun da muka yi maka gama a konan ka zaɓe shi kai ka ce ruko da ce haka za ka ji sala sala sala suka ji haka fi daɗin bayanin sama a bayanin da na to da shi ya karɓa ya sarrafa abin da ya mulmula lokaci guda sai ka ja baka abin to wani kuma ce an ce kaza an ce kaza da za ka ɗauko wancan da ya warwaran ka goya da wannan ɗin za ka tara abin iri iri amma na wancan ya fi fitowa garai da fili ana samun irin wani lokaci wasu lokutan kuma ana samun manzan ya faɗi maganar ba a guri ɗaya ba wani gurin ya faɗe ta da faɗi a wani gurin ya faɗe ta a takaici yanayi na farawa irin irin ana samun eh. eh ma yuhibbu li nafsihi min alkhair kaga wani ya kawo min alkhair wata ruwan nafazin bai zo da min alkhairin ba an fahimta ko to haka eh. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu